mukhalladu fil nar saboda su motsi kaɗan sai jinin mutum ya halatta eh, a kashe shi a kashe shi eh, junan su ma fa sun taru suna tattaunawa akan to shikenan yanzu ga mu iya mu ne muka yi imani wayanda ba su yi imani da mu ba wanda duka ba su da irin tunanin mu sun zama kafirai haka ne eh haka ne to yanzu ya kuke gani game da ƴaƴansu ƴaƴansu da suka haifa shirin hukuncin kafirci yana kansu ko kuwa wasu suka ce kafirai ne wasu suka ce a'a ai ba kafirai ba ne suka ce ai annabi nuhu ma ya ce wa wala yalidu illa fajiran kafara dan haka fahum katu kuffarun fajara sai suka ce su kuma su a'a ai sam saboda kullu mauludin yuladu alal fitra sai suka ce to antum kadhalika kuffar kuma kun kafirta saboda ku kafirta yaran su ba junansu fa to shikenan kun kafirta to shin ya kamata mu zauna da waɗannan da suka kafirta sai su ma suka rabu biyu a'a bai kamata wasu suka ce to ai ƴan uwanmu ne a gane da suka ce to kuma kafarta kun shi shikenan sai ga Allah ta yaɗa kafirci saboda tsabagen ganin cewa wai dole sai an rayu a tsaye dole yadda aka fara tafiya a haka za a miƙe dole la shidan fi qalbin imanin wa kufur sai suka fita daga jihadda saboda khaufun nasu ya wuce misali to man abada billah man abada Allah bil khawf faqat fa huwa haruri dan innahu la ya'asu min rauhillahi illa al qaumul kafirun in ba arna ba ba wanda zai fitar da tsammani daga rahama Allah wanda yake ganin Allah ba zai mai rahama ba to ba zai masa rahama ba kuwa to dan haka al yana da limit to arraja'u kuma shine kwadayi da fatan samun abin da yake hannun Allah to man abada Allah bil raja'i faqat wanda yace shi kuma tsabagen kwalama da maitar kwadayin samun abin da ke wajen Allah shi kadai ba tsoro to fa zai zagankance fa huwa murji'i zai zama dan murji'a su kuma yan murji'a su suke cewa man qala la ilaha illallah to kawai ya zama dan aljanna shi da sai na abu kawai sai na abakar ma ya wahalar da kansa ne ya ayyuka ya ayyuka ya shi ya wani mulki musulunci ya jihadi inda bai ba ma duka aljanna sa dai da kai da ka kwanta bacci kai baccin ka ma ka fi shi sauri sai ka riga shi shiga haka su suke gani dan haka da murji'a da khawarij da zanadika dukkan su sun yi nisa daga jaddah dole ka so Allah ka ji tsoronsa ka kuma bauta masa tsoron Allah yana tabbatar mana da na ɗaya dai yana ba mu damar samun damammaki a duniya na rayuwa da kuma na ibada kamar da Allah subhanahu wataala ya ce wa qala allazina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina fa awha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al min ba'dihim zalika kaliman kafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid Allah ya ce manzannin da muka aiko suka dinga cewa ko kuma suka kafirai suka dinga cewa da manzannin da muka aiko musu cewa ko dai ku bar addinin da Allah ya aiko ku da shi ku dawo addinin mu ko kuma mu kore ku sai Allah ya musu wahayi cewa ku gaya musu cewa lallai ku kwantar da hankalinku za mu halakar da su wa'annan azzaluman kuma in mun halakar da su za mu zaunar da ku ku gaji garuruwan nasu da dukkan abin da suka mallaka bayan sun bar duniya kamar yadda aka yi mutanen annabi nuhu da yadda aka yi mutanen annabi hudu da sauransu zalika liman khafa maqami amma damar da za mu bayar ta gacin gajiyar duniya kadai ga waɗanda suke jin tsoron Allah ne wa khafa wa ir wanda aka musu wa'azi suke jin tsoro kaga khaufan din ta fito ana kenan Ah, sannan kuma abu na biyu jin tsoron Allah yana taimakawa mutum wajen yin aiki nagari da kuma ikhlasi kamar yadda Allah ya faɗa cewa inna ma nut'imukum liwajhillahi lallai muna ciyar da ku ne saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma buƙatar wai sai kun gode mana abin da yasa muke ciyar da ku inna nakhafu min rabbina muna jin tsoron yauman wata rana a abusan wacce take ba dariya a ranar kamtsariran wacce rana ce da ake murtake fuska min rabbina da za ta zo daga ubangiji ita ce ranar alkiyama to duk wanda ya ji tsoron alkiyama zai kokari ya yi aiki domin ya tsira ranar alkiyama kamar yadda Allah subhanahu wataala ce fi buyutin adina Allah ar ma karanto mana ita ta cikin nuhu fi buyutin adina Allah an turfa fi buyutin adina Allah an turfa wa يسبح له فيها يسبح له فيها بالغلو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء yasa suke tashi su yi sallah su ba da zakka saboda ya hafu na yawman ta takallabu fihil qulub wal suna jin tsoron ranar da zukata da ainihin idanuwa ta takallab suke jujjuyawa saboda tsabagen bala'i da tsoro to ashe wanda ya ji tsoro za ga ya tashi yana bautawa Allah kenan sannan abu na uku wato kasan jin tsoron Allah yana gadarwa da mutum sauka a inuwar al'arshi ranar da ba wata inuwa sai inuwar ubangiji manzala sama cikin hadisin abu hurairata wanda rawahu jama'a yake cewa sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluhu yake cewa imamun adil shugaba mai adalci wa shabun nasha ta'ati rabbi da ba da matashi tun da ya taso hidimar addini ya sani bautar Allah ya sani wa rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa tara ta da masallaci kullun sallah kullun taimakawa masallaci wa rajulun wa rajulani tahabba fillahi ijtama alai wa tafarraqa da mutane biyu da suka haɗu dan Allah suka yi soyayya har rabuwar su ma dan Allah wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamal da mutumin da kyakkyawan mace ta kira shi ga kyau ga daraja gashi in ya zai samu rufin asiri ta ce fasikanci da ita faƙala inni akhafullah sai ce ina jin tsoron Allah kaga jin tsoron Allah zai sa ka kenan ka zama cikin inuwar al'ashi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ta la ta'lamu yaminu ma tunfiqu shimalu da mutumin da ya bada sadaka har hannun hagun daman sama hagun ma bai san me hannun daman sa ya bayar ko a ruwaya mahfuza hannun daman sama bai san abin da hannun hagun sa ya bayar ma'ana ya bayar ma ba a sani ba sannan sai na karshe a ƙara maimaitawa wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu bi dumu da mutumin da ya tuna Allah ya ji tsoron Allah sai ya fashe da kuka to anan kaga kenan jin tsoron Allah yana sa mutum ya zan cikin wanda Allah zai wa ranar alkiyama sannan kuma sai jin tsoron Allah yana sanya wa mutum samun security da nutsuwa a duniya da lahira kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi kudusi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ubangiji yana cewa wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girma na la ajma'u ala abdi khawfai in dai bawa na yi tsoro a duniya to ba zai ji tsoro na kuma a lahira ba ba zan hada wa bawa tsoro biyu ba shi yasa suke cewa man khafa huna amina hunak wanda duk ya tsoro a nan to ya kwantar da hankalinsa a lahira yana cikin abu nan wala ajma'u lahu amnan ba kuma zan hada maka nutsuwa biyu ba a ce kawai kana nutsa a duniya ba ka tsoron Allah kuma a lahira ma ba ka ji tsoronsa ba a'a duk wanda ya kankance a nan baya tsoron Allah to in ya je lahira dole sai ya ji tsoro kuma ranar da jin tsoron ba zai amfana da shi ba sannan kuma abu na biyar shi jin tsoron Allah na taimakawa mutum ya tsira a duniya da lahira kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talasun muhlikatun wa talasun munjiyat abubuwa guda uku suna halakar da mutum abubuwa guda uku kuma suna tseratar da mutum cikin abubuwan da suke halakar da mutum shihun mutsa'un tsabagen roba da kake koya ko ka koya kaga mutane suna ruwa kai ma ka taso a kai wahawan hawan muttaba da kuma wato san zuciya da ake bin sa idan ana bautawa Allah bisa san zuciya ana rayuwa bisa san zuciya wa ijabul mar'i bi nafsi da ko mutum ya ga shi kansa yana burge kansa duk wanda ya je yana burge kansa to wallahi ya kuka da kansa aljanna za ta zama haramun a gare shi eh mutum ya sa kaya yana kokobarewa yana ganin cewa shi yafi kowa yana yanga yana takama in ka taba shi ma ya ga cewa shi gaba yake da kowa to wannan ya ji tsoron Allah ko Allah ya baka ilimi ka dinga ganin mutane a wulakance a kaskance ko kana da dukiya ka dinga mutane gani gani irin wayannan mutanen ranar alkiyama manzo Allah su make cewa yusharun amsa amsal zar yadda ka san kananan turuwa haka haka haka za su yi abin nan sannan kuma mutane suna tattake su ma a filin tashin alkiyama saboda kankantar su ba za su iya guduwa ba ana tattake su sannan a tattara su gaba ɗaya a tarkata su a kai su wani kurkuku yusamma bolas ta'aluhum narul anyar sun salama ya ce a ciki wutar da ta fi kowace zafi za a sa su a ciki a lallabe su anan za a yi musu azaba masu girman kai kenan da jin su sun fi kowa alladhina yu'jabuna bi anfusihim tusa wanda daga cikin salawa yake cewa ni wallahi wanda in kwana ina bacci ban tashi na yi kiyamun laila ba washe gari in tashi in tana dama ina ma dai jiya na tashi da a ce na kwana ina kiyamun laila washe garin dinga ganin jibi mutumin banza ko kiyamun laila bai ba la tuzo mutumin da koma ko kaza bayan to wannan wa mutanen da ake yi shi ma matsala ne kana jin kai ka isa ke shi yasa ko mu muna ahli sunna mu zo mu zauna shikenan mu ware wani waje guda mu dinga kallon wasu zaye yan bid'a shashashe kauyawa yan bid'a kawai to wallahi ka kuka da kanka ka iya fada cikin matsala wa ibadu rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan in humility a nitse salamu alaikum salam in ka ji magana ta banza shikenan la nabtaghil jahili wa idza marru bil lagwi marru kirama tsakanin ku da su ku kira wasu zuwa ga hanya ta gari in sun ki to ku raba hanya da su su je can su yi can kai ma kai can shikenan idil kalbu la yunika illa nubahu bada'ahu ila yawmil qiyamati yabahu in kare ba zai maka komai ba sai haushi to canja hanya ka bar shi kuma har a naɗa ƙasa yana yin haushi to wannan game da jin tsoron Allah kenan wajhuhu khawfan wa tama'a da kuma kwadayi na samun abin da yake hannun Allah shi ko kwadayin samun abin da yake wajen Allah na ɗaya yana sanya wa mutum yin kokari da mujahada wajen yaga ya samu abin da yake wajen Allah ko jarabawa ce in kana sa in kana da kwadayin ka ci za ka ka dage wanda bai dami ya ci ba baya dagewa na ɗaya kenan na biyu kuma kun san mutum da da da saurin fara abu ya daina yana fluctuating a wajen aikin da'a amma in har yana da kwaɗayi ya sa ran samun rahama Allah to za ga in ya fara baya daina muwazaba kuma dama abin da Allah yake so kenan an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah yace adwamuha wa in qalla wanda zaka yi ta yi komai kankantarsa sannan kuma in dai kana kwaɗayin samun abin da ke wajen Allah za ka kana jin daɗin aikin akwai wanda dole ce ta sa yake ibadar dan dai ba yadda zai yi an ce ya bada zakka dan dai wallahi ya san an ce dukiyar za ta za ta ne shi yasa amma ba da haka ba shi wallahi ba zai wani bada zakka baya ganin cewa yana taimakawa wajen ciyar da al'umma gaba ba da sadaka kawai dan dai almajiran sun yi naci ne sun dame shi dan dai kowa ya baya ne ka a ce shi ma ya bayar to amma in yana da kwaɗayin samun rahamar Allah sai ta ganin advantages na yin abu sai kaga yana ta yi tare da sha'awa da kuma mai da hankali sannan kuma yin sa rai da kuma kwaɗayin samun abin da ke hannun Allah subhanahu wata'ala yana tseratar da mutum daga fushin Allah subhanahu wata'ala domin in har kana kwaɗayin samu in za ka dinga roƙon Allah shi kuma Allah in dawa kana so ku shirya da shi to ka dinga roƙonsa shi yasa manzo Allah a wannan wata na Ramadan yake cewa ku yawaita abubuwa guda uku domin ku yawaita wasu abubuwa ya ce a guda hudu ko ya ce abubuwa guda biyu a ya ce ku yawaita abubuwa guda uku abubuwa guda biyu in kun yi za ku burge ubangiji abu na uku kuma kuma na san ba za ku ki ba abu na farko ku dinga yi wa allah tasbihi na biyu kuma ku dinga gode masa kuna girmama shi subhanallahi walhaq wa bihamdihi subhanallahi alazim la ilaha illallah wahdahu irin wayannan yace na uku kuma na ku roki Allah ya baku aljanna kuma ku roke shi ya hana ku shiga wuta hadisin Salman faris. farisi saboda haka khawfan wa tama'a a dikka ibada inna rahmatallahi qaribun min lallai ubangiji tana nan kusa da kusa da waɗanda suke yin aiki na gari masu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya mu a cikin su sai darasi na 24 wa huwa har yanzu dai shi Allah ɗin nan subhanahu wata'ala shine allazi yursilu riyaha shine yake aiko iska ar-riyah jam'u rih abinda ake nufi da ar-rih kuma shine iskar da take da karfi violent iska wacce take tafiya da karfi wato idan idan ya zanto ta harhaɗu ta harhaɗu to sai a samu alheri amma galibi idan ta zanto iska ce guda ɗaya to sharri ne da ita tana zuwa da azaba ne watakila Allahu alam ko shi yasa scientist suke cewa ruwa baya samuwa sai an samu iska ta hydrogen da kuma iska ta oxygen idan aka samu hydrogen da oxygen gwargwado to shikenan sai a samu H2O suke cewa ko sai a samu ruwa Allahu alam to bincike na kimiyya ya tabbatar da haka an ce idan hasken rana ya daki ruwa da teriri to tiririn yana zama iska sai wannan stream din sai ya tashi sama in ya tashi sama kuma to sai kuma ya je ya haɗu da iska a sama sai a samu barbara an an samu wannan barbara shi kenan sai hadari ya samu to dai Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa wa riya riyaha lawatiha lalle mun aika iska lawaqiha ta dinga barbarar juna lawaqih ay jam'u laqiha laqiha kuma asali ne ma'khudun ne min al-liqah shi kuma al-liqah shine pollination kamar a ce pollination kuma shine kaman iska tana barbarar juna eh, ɗaya namiji ce ɗaya kuma mace ce kenan idan ta yi ta barbari idan shi ita namijin ta barbari macen to sai ita macen ta ɗau cikin ruwa in ta ɗau cikin ruwa to sai ya tabbata a sama in ya tabbata a sama to shi kaɗai ba zai watakila ba zai wadata ba zai wadaci mutane ba to amma ta can ya ta can ya ta can ya sai Allah ya umarci mala'ika sai ya ɗauki bulala sai ya dinga tsulawa wannan hadar girgijan shi kuma sai ya dinga gudu in ya dinga gudu sai Allah ya haɗa shi a waje guda sai a haɗa na can da na can da na can haɗa shi sai kaga wani a saman wani wani a saman wani wani ya hau kan wani to idan ya zama tarakama ya haɗu ya haɗu ya haɗu ikfaharra ya yi duhu ya yi duhu to in Allah subhanahu wataala ya ga dama sai ya bashi umarni fatar alwadaka ya kharuju min khilali sai kaga kuma ƙwayar ruwa tana alwada shine ƙwayar ruwa ka anna abana fi afanini wadqihi kabira unasin ko kabiru unasin fi bijadin muzammali jimrul qais alwadak shine ruwan da yake saukowa kamar da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul nur ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa menene Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul nur ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa alam tara anna Allah yusji sahaban baka ga Allah ne shine yake koro girgije ba ta ina yake koro shi daga wurin da aka yi in aka samu germination in aka yi wannan aka yi wannan shi wannan fertile din na hadarin ya haɗu a waje guda to anan yake a tsaye amma yusji azzajju shine kora abu to shine in aka koro shi aka rarako shi summa yu'allifu bainahu sai Allah ya hada at-ta'lifu shine hada tsakanin wani abu da wani abu wa allafa baina qulubikum ko Allah ya hada tsakanin zukatan ko summa yu'allifu bainahum in Allah ya hada hadarin a waje guda summa yaj'aluhu rukaman sai Allah ya sanya wani ya hau kan wani wani ya hau kan wani in kana jirgi zaka gani sai kaga in girgizan yi migration daga wani waje yana gudu kuna gudu yana gudu kuna tarar da wani ma daga can sai kaga sun haɗu a waje guda sun haɗu fataral ya khruju min khilali sai kaga ruwa yana fitowa min khilali ta ta tsakankanin wannan girgija kuma har yanzu Allah shi kadai yake saukar da ruwa duk da cewa yanzu an samu kimiyya ta zamani cewa tunda an gano cewa tiriri wanda yake kunshe da iskar da take hydrogen ne ce da ta tashi sakamakon heat wannan heat din da yake sauka a cikin ruwa sai ya tsaraita ruwan daga hydrogen sai yake tashi tashin da yake kuma sai ta haɗu da oxygen in ta haɗu da oxygen gwargwadon adadin da aka ce sai a samar da ruwa to yanzu suna iya killace hydrogen din ita kadai su killace oxygen din ita kadai kuma sai su su amfani da fasaha ta zamani sai su haɗa shi a waje guda in suka haɗa shi a waje guda sai su hau da shi su haura da shi sama in aka harba shi a sama amma ba zai iya saukar da ruwan ba sai a sa nakiya a harbe shi irin nakiyar su ta ta kimiyya in aka harbe shi sai ruwa ya sauka mu kuma Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al ghaytha wa ya'lamu ma fil arham yunazzilu al ghaythi kada yake saukar da ruwa to anan ai kafin a saukar da ruwan abu nawa aka samu in ka ga energy din da aka yi exhausting anan potential energy mechanical energy kinetic energy waye wani heat energy duk wani abu da ka sani sai da aka yi amfani da shi to shi asalin energy wa yake ba da shi in ba Allah ba amma san wani energy ne ba dai kawai faɗa su kai ba wata tsaka to wannan tsaka din asalin da asalinta daga ubangiji subhanahu ta'ala take to tun daga Allah subhanahu ta'ala take waye saukar da ruwan dai sannan ma da aka ce wai nazzilul ghaitha ai ba matsara aka ce ba matsar to ku je ku jarraba in za ku iya ghaitha aka ce al ghais shine ruwan da zai yi amfani dole wannan ruwan sun saukar yi amfani ba zai yi amfani ba sai in Allah ya ga dama in ku har ya sauka yi amfani to Allah ne ya saukar da shi dan da Allah ya ga dama zai ce masa tsaya sai ya tsaya tunda da yawa abinda bature ya sani ko abinda dan adam ya isa zuwa gare shi na tunani da basira to kuma ya ta zama disappointed kan wannan abu jirgin da aka yi na titanic an taɓa zaton zai samu abin da ya samu a tarihin da suke bayar da labari amma kaga da allah ya ga dama sai ya canja abin da suke kira natural law natural laws of life in allah ya ga dama sai ya canja su in akwai wani natural law of life kenan kawai tsari da muka sani alalahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin to allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa alladhi yursilu riyaha Allah shine yake aiko iska iska bushran bayna dai rahmati sai ta zo da albishir kafin saukar rahamarsa bayna dai rahmatihi ai kabla inzalil matar kafin iska kafin ruwa ya sauka sai iska ta fara zuwa kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata kuma Allah shi ke ɗaiɗaita rahamarsa shine iska kenan sai kuma ruwa ya biyo bayanta wa huwal waliyul hamid lalle Allah shine alwaliyu mai nuna soyayya masoyi matubincin lamari mai taimakon bayansa alhamid wanda yake godaddan sarki wanda iya ayyukan da su da yayi kawai sun isa tabbatar da godiya ta tabbata a gare shi ko da wani bai gode masa ba haka Allah ce fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha inna dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ya ce ku duba ku ga irin kufai kufai na rahamar ubangiji yadda Allah yake raya ƙasa bayan da ta mutu lallai Allah shine mai rayar da waɗanda suke matattu kuma shine mai iko akan komai to wa huwa allazi yursilu riyaha kenan bushran bayna yadi rahmati in aka ce bushran bushran za ku ga shine din tana da dauri bushran bayna yadi rahmati to wannan dauri din a ƙira'ar asim ce shi kadai a cikin alƙurra'ul ashara wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati dama a musabaƙa in ka ce zaka yi da hafs an asim to alƙali yana kallon bakinka ya ji wannan sha ɗin in ya ta baje a bakinka to ka ɗan yi ita kuma sha bata cikin huruful kalkala bush in dai ta tafi to ba za ta dawo ba bush ran bayna yaday rahmati amma kuma duk da haka an karanta da sabanin wannan kira'a an karanta da wa huwa allazi yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmati nush nushran bayna yaday rahmati wanda jumhur su suke karantawa da nushran bayna yaday rahmati wanda a cikin su akwai ibn kathir al-makki akwai abdullahi ibn amir ash-shami akwai Abu Ja'far Yazid ibn al-Qa'qa' al-Madani akwai kuma Yaqub al-Hadrami mutum kuɗi su suke karantawa da nushuram daina rahmati to fassarar nushuran wa huwa allazi riyaha Allah shine yake aiko da iskoki iska iska da wacce take barbara da wacce ake barbara bushram ay nushuran domin ta zanto ita ce take fara yada abin da zai zo bayyana dai rahmati kafin saukar rahamarsa wannan kira'ar ibn kasir da ibn amir da yaqub da abu ja'far sannan kira'ar nafi'ul madani a afwan da kuma nafi'ul madani shi ma yana cikin su shi yasa zaka ga a kira'ar warshu wa huwa allazi yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmati ba kuma anan ba ma a wuraren da bushiran din ta zo yana karantawa da nushuran sannan sai waɗanda suke karanta da nashrab bayna yaday rahmati shine hamzatu ibnu abi habib az-zayyat da kuma ali ibn hamzat al-kisa'i da kuma khalaf al-ashir a qira'arsa ta goma ba khalaf kun sai yana qira'a a wajen hamza ko da shi da khallad ko wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imamin saburin lil qur'ani murattila ko rawa khalafun an wa khalladun alladhi khalaf yana riwaya a wajen hamza kuma yana da kira'ar sa cikon ta goma din dama kira'ar din guda goma ne to da da hamza da kisa'i da khalaf sai ka ce kufiyun kenan ma'ada asim su kam suna cewa wa huwa alladhi yursilu riyaha nashran bayna yaday rahmati rahmati Allah ya ce hatta idza aqallat sahaban to idan Allah ya aiko iskar kafin saukar ruwan sama to da zarar ta ɗauki ciki cikin me take ɗauka cikin sahaban girgije siƙalan masu nauyi hatta idza aqallat sahaban siƙalan idan ta ɗauki ciki na hadari mai nauyi to suqunahu li baladin mayyitin idan Allah ya tashi sai ya kora wannan hadarin libaladin mayitin zuwa ga garin da yake kasashe kasar tasa ta mutu ma ba a saukar da ruwa shi yasa Allah subhanahu wataala ce fa yusibu bihi man yasha'u sai ya sa ruwan ya sauko ya samu wa'anda ya ga dama wa yasrifuhu amman yasha kuma ya kore ruwan ga wa'anda ya ga dama ku gashi a girka tukunyar hadarin a garinku a nan za a tafasa sai ta tafasa kuma zai a kore a je a kwashe a wani wajen da Allah ne kadai ya ga dama ya saukar da ruwa inda ya gada yake saukarwa hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin wato sai mu mu kora shi zuwa ga baladin mayyitin garin da yake kasar take a mace fa anzalna bihi alma'a sai mu saukar da ruwa a wajen kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu a fatir yace wallahu allazi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahayna bihi ba'ada ardha ba'da mautiha kadhalika an-nushur Allah ne yake aika iskoki fatusiru sahaban in yaso sai ta tayar da wani girgije kawai sai kaga ta tayar da wani girgije to ishi wannan girgijen fasuqnahu ila baladin mayitin sai mu kura shi wani waje wani garin da yake nan kasar tasa a mace take fa ahyayna bihi al-ardh ba'da mauta sai mu saukar da ruwan da dashi muke raya kasa bayan da ta mutu kazalika dushin Allah ce to kamar haka za kamar yadda kuka ga kasar da a mace mun tashe ta ta fitar da tsirrai ta, kuma haka bayan kun mutu za mu kuma dawo da rayuwa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratul ra'd wa fil ardi qit'un mutajawiratun وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون حكى الله سبحانه وتعالى يكي الله يتي كذلك نخرج الموتى كما فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات سيم فتر دا دكا وانا أبدا كسني na 'ya'yan itaciya da amfanin gona da wannan ruwan wannan suƙunahu libaladin mayyitin mayyitin bi tashdid aliya mayyitin kuma an karanta suqnahu libaladin baladin maitin kamar kira'ar ibn kathir da kuma abu amr al basari da kuma ibn amir yanzu kaga abu abin nan ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama in ya tashi kaga shi qira'arsa dama wa huwa alladhi riha dama wahuwa yana cewa wa ko wa huwa yake wa huwa alladhi yursilu riha bushran bayna yaday rahmati nushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin maytin amadadin mayyitin فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى la'allakum tadhakkaru wannan kira'ar ibnu kathir kenan da abu amr da ibnu amir maitin kira'ar jumhur kuma wanda suke hadda asim shine mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat kadhalika nukhriju al-mauta la'allakum tadhakkarun la'allakum tadhakkarun tadhakkarun ita ce kira'ar hafsu an asim banda shu'ba da kuma hamza da aliyul kisa'i da khalaf kufiyun kenan ma a da shu'uba sannan la'allakum tadhakkarun kuma shu'uba tare kuma da baqiya al-baqun nafi'ul madani ibnu kathir al-makki ibnu amir al-shami ah, sai kuma shu'uba an asim sai kuma khalaf al-ashir sai kuma ah, yaqub al-hadrami da kuma abu ja'far yazid ibn al-qa'qa al-madani la'allakum tadhakkarun domin in kun yi haka ne za ku azantu ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan raddi ne ga duk wanda yake jin kamar Allah ba zai iya tashin alkiyama ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa al ramma karanto mana aya cikin suratu yasin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala Allah ya ce wa daraba lana mathalan shi dan adam saboda jahilci sai ya dinga buga mana misali to yanzu yaya za a yi za mu tuna wa kunna turaban wa idhaman a inna lama suna khalqan jadida wa idhaman wa rufatan a inna lama suna khalqan jadida duk suna faɗan haka sai Allah ya ce to wanda sai ya halka ya manta yadda aka halicce shi kala ka tambaye shi man yuhyi al wa hiya ramim waye yake raya kasusuwa bayan sun riddige qul yuhyiha gaya musu Allah shi ne zai raya waɗannan ƙasusuwan bayan a lokacin da suka rididdige ɗin kamar yadda shi ne wanda ya farar da halittarsa tun a karo na farko kuma dama Allah subhanahu wataala ya iya dukkan wata halitta kuma masanin dukkan halin da wata halitta take ciki ne na'am Allah ce wal baladu tayyib wal baladu tayyib nabatuhu bi idni rabbih Allah ya ce wal baladu tayyibu shi kwa dama ƙasar da take ta gari wacce take wacce take da da ƙasa mai albarka mai tsarki kyakkyawa ya khruju nabatuhu bi idzin rabbih in ruwan ya sauka da izinin Allah sai kaga tsirin ya fito wannan ka'ida ce ta rayuwa in dai ƙasa tana da kyau kuma aka shuka ruwa ya sauka a wurin to da izinin Allah za a samu amfani a wurin wallazi khabutha kasar da take kuma ba ta da kyau mai tsauri la yakhruju illa nakida watakila in kamar misali kasar da take ta kanwa ko kasar da take ta gishiri ko kasar da take ta jangargari wacce take ba ta da kyau ko kasar da take gurbatacciya to duk yanda za ka yi ka iya kokarin cewa wai tsiri ya fito da kyau ba lallai ne ya fito yadda kake so ba la yakhruju watakila ba zai fito ba ba zai fito da wani abu kamar yadda kai kake so ba illa nakida sai da wahala tukunna babu kuma alheri a ciki to wannan misalin da misali ne kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa yace hada matsalun daraba Allah tabaaraka wa ta'ala lil mu'min wal kafir misali ne kamar na mumini da kafiri ma'ana Allah ya kwatanta mumini da kyakkyawar ƙasa wacce in aka saukan mata da ruwa sai kaga ta fitar da amfani mai kyau amma kafiri kuma da ƙasar da take lalatacciya gurɓatacciya ƙasar gishiri ko wani abu kamar yadda kuma ya zo a cikin hadisin da imamu al-bukhari da muslim suka rawaito da imamu ahmad ibn hanbal daga abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari Allah ya kare da a gare shi yace manzala suma yana cewa mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilm abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi to misalin sa ka masalil ghaisil kasir kamar ruwan sama ne mai yawa asaba ardan da ya sauka a ƙasa to fakanat min hanaqiyya to a ƙasashen akwai wacce take mai tsafta ce mai tsarki fa ambatatil fa qabilatil ma qabilatil ma da ruwan ya sauka sai ta tsotse ruwan fa ambatat alkala wal ushb al kasir sai da aka yi shuka ta fitar da amfanin gona da abin da dabbobi za su yi kiwo da abin da mutane za su ci sosai mai yawa wa kana min ha akwai kasar da kuma tana da dan tsandauri ita amsakatil ma ta ɗauki ruwan ta tsotsa amma kuma in an yi shuka shuka ba za ta fito ba amsa katil ma fa nafa Allahu biha nas da haka aka tona da za a iya haƙawa a samu ruwa a ƙarƙashin wannan waje amma in kun yi shuka ba lalle ne ku iya samu komai ba sai maza Allah sallallahu alaihi yake cewa fa sharibu sai mutane su je su haka su sha wasaqau kuma su shayar da dabbobinsu wa zara'u su yi shuka da ruwan wa asaba min hatta ifatan ukhra bangare na uku kuma ruwan da ya sauka sai ya samu wani bangare inna ma hiya qi'an ƙasa ce wacce take fako ne a wajen la tumsiku ma'an in ma ruwan ya sauka ba za ta sha ba wala tumbitu kala'an kuma ba za ta fitar da wata harawa ko ciyawa ba فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به to kwatankwacin mutumin da wato ya yi ilimi a cikin addinin Allah Allah ya amfanar da shi kuma shi ma ya amfanar da mutane to kamar kwatankwacin kategori na farko ne fa'alima wa allama wa mathalu man lam yarfa bi zalika ra'sa akwai mutumin da ya sha ilimin ya sha kuma ya zo ya zauna yana shayar da mutane wannan shine kategori na farko kamar kasar da ta sha ruwan kuma aka yi shuka ta ba da shuka bangare na biyu akwai wanda shi kuma ya je ya koyi ilimin amma wata watakila saboda ba shi da ƙarfi na yaƙinin da zai iya bayar da ilimin ko wasu abubuwa na rayuwa sun dabaibe shi to amma duk inda yake za ga baya har ma gaga da hauragiya akalla ilimin yana guided ɗinsa to kwatankwacinsa kamar ƙasar da ta sha ruwan ne bata tsirar da tsiri ba saboda wani uzuri amma kuma in dai aka haƙa za a samu ruwa mai kyau shi ma in ka zauna da shi akalla za ka same shi mutumin kirki ne baya cin amana baya cutar da mutane haka dai da sauransu to sannan sai kuma kaso na uku shine wanda shi bai je yi ilimin ba bai kuma fahimci addinin ba kuma bai daina hauka da wauta da rashin kirki da rashin mutunci ba amma kwatankwacin ɗan bid'a kenan wanda zaka zo ka kwana kana gaya musu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ja'alu asabi'ahum fi adhani wastaghshaw thiyabahum wa asabu wastakbaru istikbara duk yanda zaka yi da su su ba Allah ba za su ba Allah ba to sannan kuma kullum ta Allah su burin su wai suna son su bauta Allah amma dai su dinga ɗauko maganganu na ƙarya su danganta wa annabi salama? dan haka sai ka ga ba mu da jarraba da masifa irin bid'a domin ko kafirai in kaza za su in za su in za su yi wa musulmai raddi sai kaga abinda yan bid'a suke kafa hujja da shi ahli sunna suke musu raddi ya ga suna ɗaukowa yanzu ɗan ƙur'ani in ka taba shi me sai ya ce ai hadisin ne gaba ɗaya shakka ce a ciki in wannan ya ɗauko sai wannan ya ce rarrauna ne sai wannan ya ce kaza ne a'a to ya za a yi a danganta wa annabi sama abin da bai inganta ba kuma sai a shiru a ce ya inganta to kaga Allah ya fitini wa'ansu zindikai da yan bid'a kenan to ka kwatankwacin wanda ya iya tsaya ya fahimci addini kenan kuma za ga ko bid'a mutum yake in dai zai tsaya ya karanta alqur'ani ya karanta sunna annabi sama za ga ya daina Walbaladu والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي kabusa لا illa na kida كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون kamar haka ne Allah ya ce nusarriful ayati muke ba da misalai muke jujjuya misalai da ayoyi da suke nuni akan kudura ta Ubangiji mai ban mamaki da al'ajabi muke maimaita ta muke yin bayananta da kaumin yashkurun dan saboda mutane masu gode wa ni'imar Allah in sun ji sai su gode masa Allah ya sa muna cikin masu gode wa ni'imarsa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana karya ya ba mu ikon guje mata a nan za mu dakata sai kuma Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana هذا وصلى الله وسلم Muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna da tambayoyi questions akwai questions yes questions a ah, wannan evaluation forms din na ga adadin waɗanda suka kawo shi nasu ba shi da yawa da Allah ban sani ba to in ya wuce yau gaskiya zuwa gobe ba zai mana amfani ba kuma da Allah dama an yi ne don a dawo da shi ina ga wanda duk bai dawo mana da shi ba yau zuwa gobe to ya bar shi a wajensa kawai mun yafe masa to menene wata tambayoyi batun kiɗa ɗin insha Allah eh, gobe kafin mu fara karatu sai mu bayani saboda ya shiga cikin bidiyo don ya amfanar da mutane insha Allah abin da na yi kenan kuma yau na manta wa an sani wa illa shaitanu an azkura eh, sannan ana tunatar da yan uwa in ji malam bashir media cewa da aka ce masu son a dinga samun karatuttuka a dinga tuttura musu su ba da lambobin wayar su kada sai an tashi kuma a tsaye da shi an tashi ko an tsaye da shi ba za mu bar shi ya tsaya ba kowa ya rubuta kawai sai a biko masa dan inda da an tashi zai iya samu ya nada kayan sai ya tafi insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah gafarta malam tambaya ta ita ce kamar yaya arna kamar 'ya'yan arna da suka mutu kafin su balaga to malam wuta za su shiga ne ko aljanna don Allah a yi min cikakken bayani ai mun yi cikakken bayani ba a a rafi. wasu sun ce su ne muka ce su wa'annan ba abin da suka yi kullu mauludin yuladu ala fitra dan haka ba sa cikin wa'anda za a kona su a wuta saboda ba su yi wa Allah laifi ba ballantana Allah ya kuma Allah bai aiko manzo a rayuwarsu ba suka kafirce ballantana a ce magana cewa su ne a a arafi kuma malamai sun ce gaskiya ba su bane assalamu alaikum malam ala ƙara maka daraja da kai da alaramma alaramanka da masu sauraro yaya ne hukuncin wannan yanayin azumin kamar eh, wanda yana yin azumi kuma Allah ya ɗauki ransa za a rama masa ne a ina to kuma ba shi da rai ai kuma ba wani abin nan a kansa ba in ya fara yana cikin yi kuma kafin ya kai azumin sai Allah ya daura yi wasu ci nan ya sha ruwa a can ko alarama ce Allah ya ce salamu alaikum ya shek Allah ya saka da alkhairi malam a abubuwa guda uku da ka bayar masu shigar da mutum wuta ba mu ji guda uku masu shigar da mutum aljanna ba a yau kenan to wallahi na manta su ba zan iya a tuna karatun in an tuna insha Allah sai mu abuna assalamu alaikum wa rahmatullahi malam my question is on how to answer an unbeliever who is claiming that the Quran has failed where it says two rivers coming together one sweet and one salty they come together but they do not mix together the unbeliever claims that the following water do mix together later on as they follow. What is the correct understanding so as to let such an unbeliever know that the Quran did not lie here? Mm. answer is preparable. Eh. Despite the fact that the question is in English, but to respond, to respond in Hausa, as he said, is preferable. Okay. a marajal bahraini yaltaqiyan wa huwa alladhi marajal baharaini hadha azbu furatun wa hadha milhun ujaj waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ya ce wa huwa alladhi marajal baharaini maraj al-muruj shine fitar abu muruj fitar abu Allah ya fitar da tekuna ruwan tekuna suna barkowa suna gudu haza azbun furatun wannan ruwan daɗi ne gare-gare haza azbun furatun wa haza milhul ujaj wannan kuma ruwan na gishiri ne mai zartsi ko mai bauri a baka ujaj ɗin mara daɗin ɗanɗano shi sa duk abin da yake mara daɗin yanayi ake an ce mashi yasa ya juju wa majuj aka kira su ya juju wa majuj hada min hujjar waja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah kuma ya sanya barzakhan wani shamaki tsakanin su wa hijran mahjura kuma da haramci na wannan ya shiga jikin wannan wannan ya shiga jikin wannan to duk wanda ya inkarin wannan ayar to ba shi da sanayyar halin da bincike ya kai zuwa yanzu na tabbatar da wannan hakika domin akwai wani ilimi da ake kiransa ilmul bihar shi wannan ilmul bihar din menene ba nura me kuke cewa wannan a karatun ku marin menene wani abu dai mai irin wannan to sun kai zuwa ga tabbas an samu inda ruwa da ruwa suke haduwa kuma akwai wani scientific dalili da yasa ga wannan ruwan ya taho ga wannan ruwan ya taho amma kuma idan ka ɗanɗana yanayin ɗan test na wannan ruwan daban da test na wannan ruwan wannan naga abu ne da hakika ta ilimi ta tabbatar da baya buƙatar sai an wani ɓata lokaci a kai sai dai kawai a yi ihalan mutum zuwa ga a komar da mutum zuwa ga inda zai je ya bincika a sheikh dr abdulmajid azzandani allah ya ƙara masa lafiya wanda shine Ah, shi ne rekta na jami'atul iman da take yaman wanda yanzu 'yan shi'a 'yan hufiyun dama yana daga cikin target ɗinsu ganin cewa sun karya ƙashin bayan sunna a duniya da aka shi suka yi targeted ɗin yaman ita jami'atul iman tana daga cikin jami'o'in da suke producing ɗin ɗalibai da capacity na ilimi mai ƙarfi wannan makaranta ce ta fi kama da karatun zaure sun an gama ba certificate ake ba mutum ba ijaza ake ba mutum ma'ana ta alama cewa ya zama malami zai iya za a iya bugawa da shi yanatul iman wanda suna kame sana'a farko abin da suka fara yi dama jami'a suka shiga suka tara littattafai suka dinga konawa to shi abdul majid zandani din yanzu haka yana gudun ya samu mafaka ta siyasa a saudiya ƙasar saudiya ta karɓe shi hannu biyu bayan da can akwai ɗan saɓani haka da yasa tun da fitar fitar saudiya bai sake koma ba wanda shi ne shugaba ko babban darakta na ofishin da yake kula da kimiyya ta alƙur'ani da sunan manzo Allah sallallahu wanda yake karkashin rabi'atul alamin islami to yayi a ya gudanar ya gabatar da lacca a wani conference ya gudanar da bincike a wani taro da aka yi da yake da alaƙa da wa'insu maganganu da Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani na wa'insu abubuwa wa'inda ba a iya ganin su da ido sai an yi amfani da kayayyaki na kimiyya scientific instrument na zamani sannan ake iya gano ake to da aka zo kan maganar مرج البحرين Bahraini مرج البحرين هذا عذب وهو الذي haza البحرين هذا a kan me wannan barzakhan din da Allah subhanahu wataala ya sanya tsakanin su ya kakkawo maganganu na malamai na da da kuma maganganu na malamai na yanzu da abubuwan da wasu suke faɗan cewa wannan barzakh din wa hijran mahjura wani shamaki ne wanda ba wanda ya isa ya huce shi kuma yana nan an gane shi shi yasa ma a yanzu akwai wani point a ruwa wanda duk inda mutum ya kai ga bala'insa a duniya bai isa ya wuce wajen ba wanda turawa sun jarraba sun jarraba sun jarraba sun yi sun kasa wucewa ne abin da turar da larabci suke sa musallat barmoda wani ko bermuda triangle kuke ce masa ne da turanci ko menene amma dai wannan maganar gaskiya tana da raunin da za a ce shine barzakhan din abin da yafi barzakhan din wani abu ne da Allah ne kadai ya san shi amma wannan power ta albarzakh shi yake hana ruwan zartsi ya haɗe da ruwan gishiri a ruwan daɗi ya haɗe da ruwan zartsi ruwan gishiri ya haɗe da ruwa wanda yake gare gare kuma akwai inda zaka zo ka tarar da gashi wannan ɗin azbun ne furat sa'ihun sharabu wannan kuma milhun ɗin ne ujat kana tafiya a ruwa ko kuma ka tarar da wannan nan wajen sanyi nan kuma wajen zafi da ka haura nan to ka bar wannan mantikar kuma da zaka ebo wannan ruwan ka dawo da shi nan ba zai zauna ba dole sai ya dawo nan Ganil al-abyad da nil al-azraq nil farin nil da kuma koren nil wanda gashi nan mutane suna gani kuru-kuru ga inda Nil azrak baya haduwa da Nil abiyar kuma a haɗa suke amma in ma igiyar ruwa ta zo ta hana su kowanne sai dai ya tsaya inda yake waje ala bainahuma barzakhan wa hijran ma'dura dara kamar da aka ce masa shine ya je ya sake koma wajen ulama ul bihar ya tambaye su shin wannan hakikar haka take saboda kasa sa abin da yasa ba za a yi going deep into ba shi amsa ba wannan akwai alama ta jahilci a tattare da shi domin da a ce yana da adina ma'arifa da ilmul a da ilmul bihar to da watakila ba ma zai yi wannan tambaya ba domin akwai nau'i na wauta a cikin tambaya abu na ɗaya kenan sana abu na biyu wa laisa kullu khilafin ja'a mutabaran illa khilafun lahu hazzun minan nazari ba kowane sabani ne ma zaka tsaya ka kalle shi ka ce zaka iya warware shi ba sai dai a sabanin da ka san a ciki akwai nau'i na ilimi a cikin koro shi sabanin tukuna da ka ya koma cikin maganganu na ulama'ul bihar wanda da na san da tambayar da na kotun masa maganganu na wasu daga cikin malamai na masana ilmul bihar na duniya da muka ji su masanan suna faɗa sha Allah kuma in ba a manta ba za a zo masa da shi sai a bashi shi sai je ya duba assalamu alaikum ce tambaya ta ce malam a matsayina na kristan a baya kuma na musulunta amma daga baya iyayena su min abin da ban gansu da shi ba meye matakin da ya kamata in ɗauka to da farko dai a anakallah Allah ya taimake ka akan fitina da kuma fitinuwa da yanayi na rayuwa kuma Allah ya tabbatar da kai da mu gaba ɗaya akan tafarki madaidaici abu na biyu kuma su iyaye ko da kafirai ne to ba a yadda kai tsaye ka yi fito na fito da su ba a su na iyaye bai halatta ka kwace musu wannan position ɗin nasu na iyaye ba wanda ya haife ka ya gama maka komai da ba su haife ka ba da watakila ba ka san ma koya kake ba so don haka suna da wannan gatar na sun haife ka ah, sannan kuma abu na uku shine duk yadda za a yi ko me za su ko za su gididdiba naman ka akan ka bar addini kaka kuskura ka bar addini kaka kuskura kai shirka wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare yadda a gare shi da ya musulunta mahaifiyarsa da ta zo sai ta ce to na ji labarin ka musulunta to ka bar musulunci ka kyala muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zai bari ba ta ce to wallahi in dai baka bari ba ba zan ƙara cin wani abu ba ba zan ƙara shan wani abu ba zan ƙara shiga cikin inuwa ba sai yunwa da kishirwa da rana sun kashe ni in ya so laraba su dinga kallon ka suna aibata ka cewa ka kashe uwarka kwana ɗaya ta ci komai ba kwana na biyu ba ta ci komai ba da wahala ta yi wahala ta shiga cikin wani irin yanayi kawai zo gifta ta yi kalle ta ce ya umma ke baba fa faɗa miki gaskiya kuli in ma za ki samu abu kici kici ki samu abun sha ki sha ko ya ɗan tsirga miki kuma wallahi ki je tun wuri tun kina shaida arziki ki samu inuwa ki shiga da za a ce kina da rai ɗari lau anna laki mi'atu nafsin lau anna laki mi'ata nafsin fa takhruju nafsan nafsa ranki ya dinga fita ta ɗaya ta fita saura casa'in da tara ta goma ta fita saura casa'in ta talatin ta shiga saura saba'in ta hamsin ta fita saura hamsin ta tamanin saura ashirin ta casa'in saura goma ta casa'in da takwas saura biyu ta casa'in da tara saura ɗaya wallahi ba zan daina bautawa Allah ba har sai kin fi asarar rayukanki in za ki mutu sau ɗari wanda ma ki haƙura ki je ki to sai Allah ya saukar da wannan aya cewa wa wasai da insana biwalidaihi ihsana wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum jami'a ta cikin suratul ankabut to kada ka kuskura kai ka bi su akan saba wa Allah sai kuma hanya ta hudu yadda za ka yi ka jawo hankalinsu ya danganta da ya suke idan Allah ya sa Allah ya kaddara mutane ne masu karancin abin hannu to ka yi kokari ka ringa kyautata musu ka nuna musu cewa kuma addinin ka ne ma ya nuna maka cewa ka dinga kyautata musu in kuma suna da abin hannu matsalar ka da su shine biyayya to kai kokari dukkan abin da ba saba wa Allah bane ka ninka biyayyar da kake musu idan kuma mutane ne masu basira da fahimtar karatu da kuma iya tattaunawa to kai kokari ka samu musulmai su baka kun hujjojin da zaka iya zauna ku tattauna da su in duka waɗannan hanyoyin suka gagara duka ka bi duk wata hanya da ya kamata ka bi wajen ganin cewa ka zauna lafiya da su to fa ko dokar ƙasa ba ta bari ka cutu ba ko iyayenka a dokar ƙasa bai halatta su cutar da kai kuma za a cutar da kai akalla in baka rama ba to ka gudu to ba dokar ƙasa muke magana muna magana dokar Allah alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha to ka kaurace musu kawai ka koma inda zaka bautawa Allah subhanahu wataala Allah subhanahu ta'ala ya samu dace wassalamu alaikum